sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Alhamis ɗaya ga watan Disamba shekarar 2022. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya. yawa lamis ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya faɗa cewa ya yi kira ga tarayyar Turai da ta sanya takunkumi ga masana'antar kera makamai masu linzami ta Rasha. Kasar China ta tausasa kalamanta kan tsananin COVID-19 tare da sassauta wasu takunkuman hada zirga-zirga duk da adadin waɗanda ke kamuwa na kullum na karuwa a kusa da mafi girman tarihi. Shugaban Amurka Joe Biden na shirin karɓar bakuncin shugaban Faransa Emmanuel Macron domin tattaunawa yau Alhamis a fadar White House da ake sa ran za a tattauna batutuwa da dama. To bayan da wata kotu ta ba da umarnin a kama babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya saboda kin bin wani umarnin da kotun ta bayar a baya. Masana a fannin shari'a na ci gaba da yin tsokaci kan wannan mataki da kotun ta ɗauka. su waɗannan mutane ba su cikin waɗanda sashe na ɗari uku da da takwas na kundin tsarin mulki na na Najeriya ya ce ka a yi kara saboda haka they are not above the, law. A Najeriya har ila yau gwamnatin jihar Katsina ta ce ta ɗauki kwararan matakai don tabbatar da tsaron lafiya da dukiyar jama'a a yankin ƙaramar hukumar ɗan Musa biyo bayan wasu hare-hare da aka kai wa yankin. Muna kuma tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar za ta gabatar. Amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Alhamis ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya faɗa cewa ya yi kira ga tarayyar turai da ta sanya takunkumi ga masana'antar kera makamai masu linzami ta rasha Kuleba ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa dole ne a dakatar da kera makamai masu linzami na Rasha. Ya ce ya sanar da wannan sako ne a wata ganawa da ya yi da jami'in kula da harkokin waje na kungiyar ta EU Joseph Borrell sannan ya kuma gode wa EU kan taimakon tsaro da ta baiwa Ukraine. Rasha ta yi amfani da makamai masu linzami wajen kai hare-hare kan garuruwan Ukraine, ciki har da kai hari kan muhimman wuraren samar da ababen more rayuwa kamar sassan samar da wutar lantarkin kasar. Rundunar sojojin Ukraine ta faɗa yau Alhamis cewa sojojin Rasha na ci gaba da lugudan wuta a wasu garuruwan yankin Donetsk da ke gabashin Ukraine da suka haɗa da Bakhmut da Solander da kuma Opitin. Kasar China ta tausasa kalamanta kan tsananin COVID-19 tare da sassauta wasu takunkuman hada zirga-zirga duk da adadin waɗanda ke kamuwa na kullum na karuwa a kusa da mafi girman tarihi. bayan fusata kan tsauraran matakai a duniya na dakile cutar covid-19 da ya haifar da zanga-zanga a faɗin ƙasar birane da yawa a cikin mafi girman tattalin arziki na biyu a duniya yayin da har yanzu suke ba da rahoton sabbin waɗanda ke kamuwa sun yi hannun riga da dokoki ta hanyar ɗage kullan gundumomi da kuma barin kasuwancinsu su sake buɗewa. Hukumomin kiwon lafiya sun ba da sanarwar sassauta matakan da aka ɗauka, amma ba su ambaci zanga-zangar ba wadda aka fara daga kunna kendir a birnin beijing da kuma yin aron gama da 'yan sanda a kan titunan gwanjo a ranar talata da kuma kamfanin iphone da ke janjo a makon da ya gabata shugaban amurka joe biden na shirin karɓar bakuncin shugaban faransa emmanuel macron domin tattaunawa yau alhamis a fadar white house da ake sa ran za a tattauna batutuwa da dama da suka hada da yakin rasha a ukraine da kuma tasirin china a yankin indo-pacific jami'an amurka da na faransa sun ce shirin nukiliyar iran da tsaro a yankin sahel na afirka shi ma zai kasance cikin ajandar makaron shine shugaba na farko a duniya da biden zai karbi bakunci a ziyarar aiki tun lokacin da ya zama shugaban kasa to nan ba da jimawa ba za mu kawo muku karshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu leƙa najeriya inda bayan da wata kotu a jihar neja ta ba da umarnin a kama babban hafsan sojin ƙasa na najeriya janar faruk yahaya saboda kin bin wani umarnin da kotun ta bayar a baya masana a fannin shari'a na ci gaba da yin tsokaci kan wannan mataki da kotun ta ɗauka kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da mustapha nasir batsari ya aiko mana abdulmalik da ke zaman shari'a a babbar kotu ta ɗaya da ke mina ta bada umarnin kamo waɗannan janarori ne tare da ba da izinin ajiye su a gidan gyaran hali saboda bijirema umarnin kotu a wata shari'a da ba a yi cikakken bayanin ta ba a takardar ba da izinin kamosin. Barista Bala Ibrahim Zuru lauya ne mai zaman kansa a jihar Niger kuma ya sanya idanu akan wannan shari'a. ya yi ƙarin haske akan wannan ƙura da ta taso a tsakanin manyan. Shi oda da ta bayar na arrest ɗinsu ya samu asali ne daga wani shari'a da ke gabanta. tsakanin sojoji wato barikin sojoji da ke nan garin mina na jihar Naija tsakaninsu da mazauna karkaran gefen barikin. To su ƙauyawan ke da'awar cewa gine-gine na barikin ya wuce ainihin iyakan da aka basu na bariki suka shiga sun shiga wurarensu to sai suka kawo da'awa gaban kotu wanda shine ke gaban babban alkali mai shari'a justice halima abdul malik ne sai aka nemi oda eh, na cewa a tsaye da kowa daga ci gaba da aiki ko daukan wani mataki akan wurin nan har sai an gama shari'a to su sojoji sai ba su yi biyayya kan wannan oda ba shine sai lauyoyin su masu kara kenan suka zo da roƙonsu a gaban kotu da cewa an yi ma kotu rashin biyayya akan oda da ta bayar a kotu ta dauki mataki. Wato a dakata har sai ga abu da shari'a ta kenan. Yawwa. To yanzu kai eh, barista wayannan da aka ce a kamo dinnan eh, manya-manya ne a harkar soji. Su babu wani doka da ta ba su ko kariya haka ka a kama su ko kuma dai. A'a a shari'ance ba wani babba in aka yi maganan kotu ba maganan wani babba sannan kuma su waɗannan mutane ba su cikin waɗanda sashe na ɗari uku da takwas na kundin tsarin mulki na na Najeriya ya ce ka a yi ƙara saboda haka they are not above the, the law. Kokarin jin ta bakin mai magana da yawon shugaban rundunar sojin ƙasa na Najeriya akan wannan al'amari ya ci tura. A yanzu dai babbar jojin jihar Niger. Mai shari'a Halima Abdulmalik ta sanya ranar takwas ga wannan wata na Disamba domin ci gaba da wannan shari'a wadda ga bisa dukkan alamu za ta ɗauki hankali matuƙa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga karshen labaran duniyar. Ghana da wasu ƙasashe shida sun fara cinikin kayayyaki da ayyuka kwanaki kaɗan bayan an dace kan mataki na farko na tsarin yadda kasuwancin zai kan kama a ƙarƙashin shirin gudanar da cinikayya tsakanin ƙasashen Afirka mara shinge wato AFCFTA Coordinator AFCFTA na ƙasa Dr. Farid Atur ne ya bayyana haka a kara wajen kaddamar da taron ƙarawa juna sani na makarantar sabuwar shekara karo na 74 kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Idris Abdullah Bako ya aiko mana daga Ghana. Ƙasashe shidan sun hada da Kamaru, Masar, Kenya, Rwanda, Tanzania da Mauritius. Ghana dai ta aika da manja da kashu ga Kenya da Kamaru, yayin da Kenya ta aika da gahawa, ganyen shayi da kuma batiran mota zuwa ga Ghana. Yayin da yake jawabin kaddamar da taron ƙara juna sani wanda yake jami'ar Ghana ke shirya duk shekara, wanda aka yi wa takin saisaita kasuwar Afirka domin tabbatar da ci gaban tattalin arziki mai ɗorewa ta hanyar AFTA. Dr. Farid Ata ya ƙara da cewa, kafa AFTA a shekarar 2000 2018 na ɗaya daga cikin mafi kyawun lamarin ci gaba da ya fito daga Afirka tun lokacin da aka kafa kungiyar tarayyar Afirka. Masana na nuni da cewa wannan cinikayyar da suka fara tsakanin su zai taimaka musu da 'yan kasuwansu baki daya. Nuhu Ilyasu, malamin ilimin harkokin kuɗi da tattalin arziki a jami'ar Islama da ke gane ya ce. na. Ɗaya daga cikin amfanin da za mu samu shine za a samu raguwar tsadar kaya domin shingen shigowa da kayayyaki da harajin da ake saka wa kayayyakin da ake shigowa da su waɗannan za a kawar da su sai a samu sauƙin safarar cinikayya tsakani idan an yi haka sai mutane su samu aikin yi kuma kasuwanci ya bunƙasa kuma gwamnati ta samu harajin da za ta yi wa al'umma aiki hakan zai taimaka waɗannan ƙasashe wajen ci gaban su a rage talauci kuma duk kuɗaɗen da ake samu za su tsaya a wannan nahiyar ba tare da sun kai ga wasu waje ba shi ma masanin tattalin arziki hamza adam a tijjani ya ƙara muryarsa akan yadda wannan cinikayya cinikayya ta afta za ta taimaka wa kasashen afirka baki daya zai yi taimaka ma afirka a samu wato kasuwa mai girma misali mutumin ghana zai iya shiga nigeria togo kenya da saura kasashen da yake sun amince da wannan yarjejeniya na afta don gudanar da kasuwanci sannan kuma afta zai taimaka wurin matsaloli da ake samu wurin wato tsallake iyakoki da muke da su na kasashen afirka to babu shakka idan wannan kuma an ya tabbatar da shi za a samu ana cinikayya cikin sauki sannan kuma na ƙarshe ababen da ake samu cikin kasashen afirka wannan cibiya na afta za ta tabbatar da cewa ana iya sarrafa su yadda za a yi a kai su wani matakin da idan an kai kasuwa za a sayar a samu farashi mai kyau nahiyar afirka baki daya ana sa ran nan gaba tattalin arzikin ta zai je sama ana sa ran a shekarar 2023 adadin kayayyakin zai ninka su uku yayin da kasashen suka kara karuwa manazarta sun yi imanin cewa cinikayya tsakanin yankuna na iya tashi zuwa kalla kashi 33 cikin 100 a cikin shekaru shekaru goma masu zuwa tare da faɗaɗa kasuwancin mutane biliyan ɗaya da ɗigo biyu. Idris Abdullah Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. Karshen labaran duniyar kenan. gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu dai muna Najeriya inda gwamnatin jihar Katsina ta ce ta ɗauki kwararan matakai don tabbatar da tsaron lafiya da dukiyar jama'a a yankin karamar hukumar Dan Musa. Biyu bayan wasu jerin hare-hare da aka kai wa yankin wanda ya yi sanadin kashe mahaifiyar DPO na Dan Musa da kaninsa. Lamarin da ya kai ga matasa suka fito kan tituna don yin zanga-zanga. ka ƙarin bayani a wani rahoto da Sani Sha'ibu Malumfashi ya aiko mana. wannan lamarin da ya auku shine ya sanadiyar kashe mahaifiyar dpn 'yan sanda kabir lawal da kuma kaninsa a shekaran jiyan nan kamar da yadda jiyau kuma ganau wanda na sunansa ya mana bayani Wanda ya haddasa zanga-zangar nan ranar lahadi sai kawai aka yi shela irin ɗin nan suka zo suka zagaya cikin garin dan musu suna shela cewa shugaban karamar hukuma ya ce a sanar da mutane an sake yin sabon sasanci don haka duk wani dan fulani da ya shigo cikin gari to kada wanda ya sake ya yi mai wani abu an yi sasanci ba mai ikon ya kara yi mai wani abu a wannan ranar bayan mangariba zuwa ishaya aka zo daidai wani gidan ruwa na nan a nan dan musa din kan hanyar dan musa zuwa doma wannan hanya wadda za ta kai ka yan tumaki aka zo aka yi halbe halbe aka an shi wani babur nan wurin wani mutumin dan musa aka je kuma tashar ice arewa da yan tumaki kan hanyar dutsen ma aka dauki mutum biyu ka tsallaka suka tai dan gani ta kankarar lokal gamman suka je suka ɗauki mutum ashirin da ɗaya mutum biyu ya kutto aka tahi da mutum goma sha tara suka je wani ƙauye wanda ke karkashin gunduma 'yan tumaki eh ana ce maganin tafkin tula inda suka bi gida-gida suka rika ɗauko mata duk wadda suka gani ta kwana biyu sai su kyale ta wanda suke ganin ta daidai da su su je su yi lalata da ita haka suka bi gida ya kai goma sha biyar ba inda ba su yi amfani da wannan matan ba. muna cikin tashin hankali da rikici kasancewa mun shaƙu da mahaihiyarmu an nemi taimako na gaugawa ta sanda suke ƙoƙarin kwasa gidan nan namu yan bindiga an kira an kira amma allah bai sa an samu ɗauki daga hannun jami'an tsaro ba. da na zanta da kakakin rundunar 'yan sanda na jihar katsina sp gambo isa don jin yadda ake ciki to alhamdulillahi zancen da nake maka yanzu komai ya nutsa al'umma kowa ya koma bakin neman abincinsa jami'anmu suna nan suna sintiri kuma kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina cp shehu umar na dada ya riga ya tura mukaddashinsa wanda yake kula da harkar operations ya ba shi mashin oda na cewa lallai duk inda waɗannan 'yan ta'adda suke a nemo su kuma ana iya bakin kokari domin ganin cewa waɗanda suka shigo suke waɗannan wannan ta'addanci an kama su an gurfanar da su a gaban shari'a. Baya ga wannan sani ba ko an samu kama wasu? To, kasan al'ummar garin Dan Musa ah, sun koka kan rashin tsaro da suke fama da shi hmm. da kuma magana da aka zo musu da ita ta sasanci wanda yake kuma ba su goyi baya ba kuma gwamnati mu kanmu jami'an tsaro ba mu goyi bayan wani abu wanda zai zo na a zauna da waɗannan mutane suna shigowa cikin garuruwa da bindiga suna cin kasuwa suna fita eh, rundunar 'yan sanda ta jihar katsina ba za ta taɓa yadda mai baiwa gwamnan jihar katsina shawara kan harkokin tsaro alhaji ibrahim muhammad ya kara ba da tabbacin tsaro ga al'ummar yankin da ma jiha baki daya alhamdulillahi muna yaba mu jami'an tsaro da suka yi saurin ɗaukan matakai na maido da zaman lafiya a wannan wuri don wani mataki da ya kamata gwamnati ta ɗauka ta tabbatar da ingancin tsaro don Allah da tana yi tare da haɗin kan sarakuna da jami'an tsaro kuma sauran al'umma saboda kuma na kira ga jama'a a ba gwamnati haɗin kai. Sani malam fashi murya Amurka daga Katsina a nigeria. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ganin cewa mun kusa shiga sabuwar shekara muka ga ya dace mu bitar wasu muhimman maudu'ai da muka tattauna a cikin wannan shekarar. Idan za a iya tunawa, mun tattauna akan cutukan da suka danganci fata da suka hada da kyasbi makero cin ruwa da sauransu ga kwararriyar likita a bangaren fata dr zainab babba kai ta dauke da karin bayani sun kai kala wurin dubu hudu mun ce ciwon fata ana magana ita kanta fata, ana maganan farce ko kuma gashi to duk wannan a cikin matsalolin ciwon fata suke akwai cututtukan fata da suka fi yawa ko suka fi tasiri kamar acne acne vulgaris wanda ake ce ma a turance pimples akwai eczema ko dermatitis musamman kamar a ce atopic dermatitis shi ma ana yawan samun shi to akwai kuma irin cututtukan fata da suka danganci kwayoyin halitta ke sa su kamar ko bacterial infection ko viral infection to kamar viral infection din muna da su wards muna da irin su herpes zoster da ake ce mata wutar dare din nan sannan kuma akwai fungal infection kamar eh, makero da na san mutane da yashi shi ma sun san shi sannan kuma akwai irin parasitic infections kamar karzuwa ita ma kin ga abu ne da ana yawan samu kuma matsala ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da suka danganci canjin kala ko yanayi na fatar mukan ce musu pigmentary disorders a turance zai iya zama na kamar fatar ta yi haske kamar irin vitiligo shi ma ciwo ne na fata to akwai kuma wanda su kuma ba haske fatar take yi ba duhu take yi ko ta yi baki kamar irin su melasma ko post inflammatory hyperpigmentation duk waɗannan matsaloli ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da muke ce ma blistering disorders to shi kuma wannan haka a haka in an kalla wato yanayin fata suka ga kamar fatan mutum ta kone ta yi bororo ta ɗuri ruwa shi ma dai ciwo ne na fata to akwai kuma cututtuka waɗanda suke da nasaba da sauran sassan jiki amma a fatan ake gane su ake ganin alamunsu kamar masu ciwon koda wani lokacin suna zuwa da matsalolin fata fata ko ta bushe haka ko yawan kaikayi masu ciwon siga kuma ko masu hiv to duk suna iya zuwa da matsalolin fata wani lokacin masu juna biyu ma muna ce musu da of pregnancy suna iya zuwa da um, wasu irin nasu yanayin cututtukan fatan wanda in aka ga likitan fata zai iya ba da shawara a kai to banda wannan kuma akwai magani shan magani shi ma haka barkatai um, yana iya kawo matsala ta fata ko da maganin asibiti ne ko maganin hausa kowane irin magani ma zai iya kawo kuraje a fata su ne muke ce musu adverse cutaneous drug reactions to duk banda wayannan kuma akwai cancer skin cancers wanda yawanci mu a baƙaƙe bamu fiya ganin su ba ko kuma in ce akwai wanda muka dan fi gani amma dai mafi akasari sun fi yawa a fararen fata kamar squamous cell carcinoma basal cell carcinoma matsalan fararen fata ne sosai wanda mu dai da akwai dan karancin haka a bakaken mutane ko kuma in ce akwai irin tamus kin cancer din da muka fi um, samu duk da kuma cewa mu kuma wa'anda suke da irin ciwon zadiya nan albinism su ma gaskiya suna iya samun wannan skin cancers ko da a cikin bakake sosai banda wannan kuma akwai kuma kama a ce kalilan wanda matsalolin fata su kuma suna zuwa ne saboda gado to halitta fata din ne take haka kuma wani lokacin kusan gadon su ake muna ce musu matosis. ta yaya za a kare kai daga cin karo da waɗannan matsaloli wasu matsalolin na halitta ne gado ne su kusan zan iya cewa ba lallai akwai abin da za a iya yi a hana faruwarsu sosai ba sai dai ko misali a ce idan mutum ya ga matsala zai je ya ga likita a duba a gaya mishi wannan wace irin matsala ce kuma za a bashi shawarwari sosai za a ilmantar da shi zai fahimci menene matsalar kuma ta yaya zai iya magance ta saboda idan kana da ilimin abu zai yi wahala ka zamana kamar ka rude ko kuma abun ya zamana ya tsorata ka ka fahimce shi yanda ba zai sa ka tafi kai ta yawon neman abubuwa daban-daban ba wanda za su iya zaman maka wata matsalar da tafi wadda kake da ita sannan kuma misali kamar su skin cancers wanda zabiya suna iya samun shi iyaye muna gaya musu muna ba su shawara in sun zo asibiti amma kana da yaro mai zabiya din ya kamata ka je ka ga likitan fata to muna ba su shawarwari sosai saboda su fata su bata son rana rana ita take kawo musu wannan um, skin cancer din to in sun zo za mu ba su shawara su dinga rufe jiki a daina a dinga sawa yaro kaya masu dogon hannu kuma ka a dinga shiga rana da shi to kin ga faɗakarwa ga iyaye za ta sa su ma yara suna girma har su san me ya kamata su yi su kiyaye to ko ta wurin sana'a kin ga shi mai irin irin wannan matsala ta zabiya ba wanda ya kamata a ce kamar zai sana'a aiki a rana ba kamar noma kin ga irin abin da zai iya kawo musu matsala ne za su kiyaye da in sun ji haka to sai kuma irin matsala kama a ce ta canjin kala to wani abun da yake ka irin wannan matsalolin canjin kala din bleaching amfani da man shafe-shafe din nan da suke sa a bleaching to su ma suna iya ka matsala to kin ga za a iya um, gaya maka ka daina ko kuma a baka magunguna wanda masu kyau ina nufin mayuka masu kyau wanda za ka iya amfani da su wanda ba sa da kawo kuma wannan matsala ta bleaching sannan kuma shan magani ma barkatai haka shi ma na ce miki yana kawo kuraje to kin gan aka kiyaye shan magani ko kuma mm, in za a sha magani ya zama na dai likita ne ya ba da magani ko kuma idan aka sha din aka ga wata matsala kamar kuraje a jiki to a je a nemi likitan fata za a iya magance wannan abu wani abu da ba wai mai mai yawa bane wasu sai kamar irin su infection din su ma wani lokacin cuɗanya tana iya sa a samu yanzu kamar irin su karzuwa ko su makero to an ya zama na an rage wannan ko cuɗanya ko sawa. wannan ya sa abun wancan ko kuma wurin aski irin su wat ana ɗauka wani yayi aski wani yayi amfani da abun to shi ma ana iya ɗaukan duk wa'annan to in aka kiyaye to insha Allah ina ga za a samu sauki na waɗannan cututtuka wasu kuma magani ne za a je asibiti ga likitan fata zai ba da shawarwari zai ba da za a ba da kuma magunguna wanda za su kawo saukin wannan ciwo ko kuma kada ya zama na ciwon ya zama babba hakanan kuma dr zainab ta kuma yi mana yana bayani tare da ba da shawara kan yadda ya kamata a kula da fata musamman a wannan lokaci na sanyi da kuma hunturu ga kuma abin da take cewa a wannan yanayi na sanyi fata yawanci tana bushewa kuma idan fata ta bushe tabbas za ta yi kaikayi ko ta matsatsage to akwai wani abu da mutane za su yi mamaki watakila na faɗa da zai iya rage wannan bushewar fata ko kaikayi shine yawan wanka yana iya sa fata ta bushe sosai da sanyi ba wai kazanta muka ce ce a yi ba amma wanka idan yayi yawa kana ta dirja fatar yana iya sa wannan ya karu kuma amfani da soso shi ma abin mutane <laughs> sun saba yi sosai wani lokacin da sanyi yana iya daɗa bata fata akwai kuma abin da ya kamata din a yi misali muna ce musu emollients mayuka ne wanda kamar suke hana bushewar fata muna cewa kamar um, occlusive um, emollients irin su vaseline so a shafa mai sosai akwai kuma moisturizers su suma wayanda suke karawa fata shi to inda za a shafa mai a um, fatar za ta bushe ta tsatsage ba to kuma amma akwai wani yanayi wanda bushewar fata ko tsagewar fatar matsala ce ciwo ne ba wai hakan nan bane ba um, dan sanyi ne kawai wasu suna da dama dan background matsala ta fata din shi yasa in sanyi ya zo abin yake yake yawa sosai har sai irin faso din nan fata ta tsatsage ko hannu ko kafa irin wannan za su iya zuwa wurin likitan fata akwai magunguna sosai da muke da su da muke bayarwa wayanda suke sa taushin fata din kuma ba zai zama damuwa ba ko za a samu sauki in an sha Allah dadewa a wanka din ma shi ma yana iya kawo ƙaiƙayin fata ko bushewar fata saboda haka mukan ce kada a wuce minti biyar zuwa goma yayin yin wanka musamman kuma dai ina ƙara faɗa idan ma fatan tana da matsala to banda haka kuma ruwa in yi zafi da yawa shi ma yana wanke maiƙon da ke jikin fata to kuma in maikon jikin fata din aka wanke shi to kin ga zai zama na kenan fatar ba ta da taushi sosai to za ta ƙara bushewa za ta kuma yi ƙaiƙayi musamman kuma kin ga a yanayin sanyi ne yawanci za ka so ka ce bari ka yi wanka da ruwa mai zafi sosai to kawai dai ruwa dai haka wanda bai cika zafi ba wanda dai ba zai sa maka kuma wata damuwa ba duk da dai sanyi yana saka bushewar fata kuma na riga na faɗa dama fata mai busasshiya za ta yi ƙaiƙayi sosai amma ina so a gane ba wai ƙaiƙayin fata mu a wurinmu likitocin fata abu ne da yawa abubuwa da dama suna sa ƙaiƙayin fata kada a ɗauka cewa kamar yanayi na sanyi ɗin ne kaɗai yake sa wannan Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ilimantu da abubuwan da aka ji a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya. Kamar yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku. A yau sakonmu na farko ya fito ne daga babba Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Fulan Yaki suka ce hakika 'yan jarida fitillu ne masu haskakawa al'ummar birane da karkara haske akan lamuran da suka shafi rayuwar al'umma. Albarkacin wannan rana muna jinjinawa 'yan jarida masu sadakarwa wajen isar da sakonnin al'umma musamman VOA da muke tare da ita a kullum. sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga jamila da fati matan ado salati goma rijau suka ce zancen da aisha buhari ta yi na cewa tana son a ringa naɗa mata a mukamin mataimakin gwamna a arewacin najeriya yayi daidai domin wallahi mata sun fi maza jin kai da tausayin al'umma sai wani sakon haɗin gwiwar da ya fito daga baban liman bande da tasiu unguwar tudu da ali sarkin yakin nema suka ce salon voa hausa tsara aminu adam muhammad saboda ɓatan sasanci ga uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari sai mu ce hakan abu ne mai kyau. Sai dai akwai bukatar uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari ta wa wannan matashi afuwan domin kowa yana da nasa laifi kuma laifi tudu ne. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga kawu mai ruwa bajoga jihar Gombe. Ya ce salam VOA ina muku fatan alheri da fatan dukkanin ma'aikatanku suna nan lafiya. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya kara muku kwazo da hazaka da basira. To muna godiya. cigaba da kasancewa tare da mu kuma aiko mana da sakonninku. Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. Yawa Lamis ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya faɗa cewa ya yi kira ga tarayyar Turai da ta sanya takunkumi ga masana'antar kera makamai masu linzami ta Rasha. Kuleba ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa dole ne a dakatar da kera makamai masu linzami na Rasha. Ya ce ya sanar da wannan sako ne a wata ganawa da ya yi da jami'in kula da harkokin waje na kungiyar ta AU Joseph Borrell sannan ya kuma gode wa EU kan taimakon tsaro da ta baiwa Ukraine. Kasar China ta tausasa kalamanta kan tsananin COVID-19 tare da sassauta wasu takunkuman hada zirga-zirga duk da adadin waɗanda ke kamuwa na kullum na karuwa a kusa da mafi girman tarihi bayan fusata kan tsauraran matakai a duniya na dakile cutar COVID-19 da ya haifar da zanga-zanga a faɗin ƙasar. Birane da yawa a cikin mafi girman tattalin arziki na biyu a duniya yayin da har yanzu suke ba da rahoton sabbin waɗanda ke kamuwa sun yi hannun riga da dokoki ta hanyar ɗage kullan gundumomi da kuma barin kasuwancin su su sake buɗewa. To masu sauraro da kuma haka mu kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu kan a Muhammad Hafiz babal da ya ta na gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham sai injiniyan mu Justin ni Mahmud Lalo ke cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu.